jiki. Jama'a Assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin na lafiya uwar jiki. Kamar kullum ni ce Aisha Sule dauke da shirin. Amin, amin, suma amin, Amin, amin, suma amin, ya Allah. Idan ana biye da mu a cikin shirin lafiya uwar jiki, makon da ya gabata mun kawo muku babban darakta a hukumar kula da cuta mai karya garkuwar jiki wato HIV AIDS naka Dr. Gambo Aliyu inda yake yi wa wakilinmu a Abuja Nasiru Adamu Alhikaya bayani akan ayyukan da hukumar ta sa a gaba musamman ma a yanzu da Najeriya take da masu cutar mai karya garkuwar jiki wato HIV AIDS mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas sai lokaci ya cin mana ga Dr. Gambo Aliyu diji na naka a Najeriya. Na biyu gwamnatin Najeriya tana sawa, na uku su ne gwamnatocin jihohi. Tsakani da Allah mafi yawancin marasa lafiyan nan da mafi yawancin asibitoci da mafi yawancin masu aiki a waɗannan asibitocin don taimakawa marasa lafiya duka na gwamnatocin jihohi ne. Sannan kuma a yanda tsari yake a yanzu gwamnatocin jihohi suna cin gashin kansu ne a harkar lafiya. Su suke ɗaukan ɗawainiyar marasa su kar kwayan cuta mai kare garkuwar jiki ba za ta zama da ban ba. Ba zai yiwu a ce gwamnatin tare tarayya ita za ta fidda kuɗi kullum tana sayan magani ga marasa lafiya na duka gabaki ɗaya ƙasan ba bayan kuma mu tallafin nan da ake kawowa a jihohi ake zuwa a kashe yanzu gwamnatin america take kawo kuɗi da global fund gidauniyar global fund da suke kawo kuɗi da kansu suke zuwa su kashe kuɗin a jihohi da kansu ba bamu suke yi ba to tunda ba bamu suke yi ba mu ɗawainiyar da ake so mu nuna shine mu nuna yadda za mu ɗauki ɗawainiyar mutanen ƙasa to mun nuna gashi kuma mun saka kuɗi a ciki sannan kuma muna yi gwamnatocin jihohi sun mana alkawari su sun cika kaɗan da yawa daga cikin su har yanzu ba su cika ba za mu koma wurin su mu roƙe su a wajibi ne su zama gwamnatocin jihohi su ne suke jagora wajen yaƙi da wannan cuta ta yadda suke za su sa kuɗinsu ta yadda kuɗin tallafi in ya zo zai je wurin su a su masu kashe kuɗin yanzu a jihohinsu za su yi aiki tare da su su saka kuɗin tallafi cikin asusun da aka ware domin jiha da kuma ita ma jiha ta saka kuɗinta sannan a dinga bawa mutanensu magunguna ya zama na cewa lokacin da tallafin da ake da shi babba daga ƙasashen turawa zai janye gwamnatocin jihohi suna kan hanyar iya ba wa mutanen magani ba za mu daina taimakon su ba gidauniyar za ta fitar da yadda za mu ba da magani ta yadda ko da turawa sun fita maganin za a samu na yadda za a ba mutanen amma ma'aikata ɗaukan ɗawainiyar ma'aikata ɗaukan ɗawainiyar gwaje-gwaje ɗaukan ɗawainiyar yawo da maganin da kai shi inda ya kamata ɗaukan ɗawainiyar yi wa mutane gwaji musamman mata masu ciki da sauran al'ummomi waɗanda suke da haɗarin kamuwa da wannan cuta ya kamata a ce gwamnatin jihohi sun ɗauka to a yanzu ba mu saka wa'adi ba amma mu muna tsammanin da wahala a wuce shekara uku daga yanzu shi yasa muke wa kanmu tanadin wannan akwai kasashe duk kasashen da ake bada wannan tallafi kusan kashi saba'in da biyu a cikin wannan shekarar ne suke isa tsani ko suke isa inda ake so su je ma'ana sun kammala shawo kan cutan yadda ba ta bazuwa a cikin jama'a kasashe 72 cikin 100 Najeriya muna ɗaya daga cikin muna cikin kashi 32 28 wanda ba su iya sun kai wannan gacin ba ba don komai ba saboda yawan da muke da shi da yawan marasa lafiyan da muke da su da kuma cewa har yanzu a cikin al'umma mu akwai mutanen da suke kin a gwada su domin a sani ko suna da akwai ko ba su da shi shi yasa muke ba wa mutane karfin gwiwa su gwada da kansu in sun gani suna da akwai mu in yaso sai mu shigo ciki to muna sa ran daga nan zuwa shekara uku mai zuwa in Allah yadda za mu kai wannan gacin to bayan ko an kai wannan gacin babban abin da muke ganin zai faru shine za su kokarin janyewa domin mu mu dauki ɗawainiyar mutanenmu na ɗaya dai akwai gidauniya ta tallafa wa eh, wannan cuta wanda in Allah da kafin ƙarshen shekarar nan za ta kasance an kaddamar da ita in an kaddamar da ita muna sa ran za ta ɗauke kashi kusan 25 cikin 100 na buƙatu da ake da shi musamman ta hanyar magani musamman ta hanyar kai maganin inda ya kamata a kai da sauransu da lokaci kuma muna sa ran gwamnatocin jihohi za su dinga sa kaso daga cikin kasafin kudinsu domin maganin wannan cuta ko kuma domin sayan magani ko sayan ah, abubuwan gwaje-gwaje to idan suka sa kudin da suka yi alkawarin za su sa domin sun yi alkawari a baya idan suka cika wannan alkawari wannan zai ɗauke mu mu kai kusan kashi hamsin cikin ɗari ba lokacin da ya kamata muka kai kashi hamsin cikin ɗari gwamnatin da tallafin eh, da gwamnatin tarayya ke bayarwa shi kuma zai ƙara mana kashi goma ko kashi goma sha biyar cikin ɗari kaga wannan ya kai mu kusan kashi sittin da biyar zuwa kashi saba'in gidauniyar global fund ba ma jin cewa ita za ta tafi nan da shekara uku muna ganin ita za ta ci gaba da zama amma kuma ba mu san ita ina ne za ta janye nata ba muna sa rai daga yanzu daga lokacin da muka cimma wannan mizanin kashi 65 cikin 100 ita gidauniyar global fund za ta ba mu tallafi wanda zai sa mu cike gibin kashi 35 tsarin da muke da shi yanzu kenan ko muna so kafin shekara uku yanzu masu zuwa ya zama na cewa wannan tsari ya tafi kamar yadda muke kokari mu ga ya tabbata na yi kura ya ban likitocin duniya waɗanda ba su dare ko safiya irin waɗanda bara ne ko damuna mun dauke da yanayi ba guda ɗaya. Irin waɗanda sanyi ko ko za ba su hana musu aikin juriya. Irin waɗanda sun kasa daukanta da rayuwarsu babu batun malami. waɗanda sun ka tafi karadin da lokutan su don ceton mara lafiya. ire irin su ne ne ka gaisarwa a cikin da na yi wa takin lafiya. ita Gambo Aliyu Gumel faɗa mana menene sunan wannan ita na'ura da mutum misali in yana jin kunya ko yana da cutar nan ko ba shi da ita zai gwada kansa a gida mai sunanta saboda mutane su iya nema don yawanci da an kawo mutane ba sa so duniya ta san suna da ciwon ne yanzu dai gata ina rike da ita kana kallanta wannan jaka ce kuma a jakar kaga an da aka rubuta da harshen nasara ora hiv self test abin da ake nufi wannan shine eh, ma'auni wanda kake sawa a bakinka eh, ka gwada eh, matsayinka game da cuta mai kare karkuwan jiki cikin ɗan lokaci kankani idan ka sayi wannan ma'auni ko ka neme shi kantunan magunguna za ka same shi idan baka same shi ba za ka iya kiran ma'aikatarmu a kan lamba shida biyu biyu biyu za a iya taimakonka ga inda za ka je ka samu idan kuma ka samu ka saya ka gwada za ka iya kiran mu kuma mu taimake ka ka sani cewa eh lallai eh, gwajin ya yi daidai baka da shi ko gwajin ya yi daidai kana da shi ko kuma an samu tangar a ciki. To da zarar mutum ya gano cewa yana da wannan ciwon wani mataki ya kamata ya ɗauka. Da zarar mutum ya gane yana da wannan ciwon matakin da ya kamata ya ɗauka shine idan yana so ya mu taimake shi daga nan zai iya kira mu ya gaya mana inda yake idan ya gaya mana inda yake za mu gaya masa wurin da ya kamata ya je domin shan magani idan kuma akwai wuraren shan magani a kusa da shi wanda yake ganin ba sai tare da taimakonmu ba zai iya garzayawa ya je kai kansa a bashi magani to abin da ya kamata ya kenan zuwa yanzu mutane nawa ne suke da cutar sida a najeriya muna tsammani a cikin kiyasinmu sun kai miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas. su waɗannan mutanen ƙaruwa suka yi in an kwatanta da alƙaluman baya ko kuma raguwa aka samu? To za a iya cewa raguwa aka samu bisa wasu dalilai dalilan shine alkalman da ake amfani da su a baya shekara biyu da suka wuce mun gane suna ba mu eh, kirdado ko kwatankwaci ko ma'auni wanda yake na aunawa da yawa ma'ana yadda muke ganin tunanin a da yadda muke tunanin cewa mutane suna da guda kusan miliyan uku da wani abu suna da kwayan eh, cutan a najeriya ba haka bane ba gwajin da muka yi na shekara biyu da suka wuce eh, wanda ni na cikin wanda suka yi kusan mani na shugabanci wannan abin a ƙasar nan ya nuna cewa ba haka bane ba mutanen da suke adadin mutanen da suke da shi a ƙasar nan bai kai miliyan biyu ba. To abin da za mu iya ɗauka kenan a wannan makon muna fata an amfana a kasance da mu mako na gaba halin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da ma Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin ni ce a Aisha Tusile Ku kasance cikin koshin lafiya. sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarkin baiwa.